Dimokuraɗiyya a dan ƙasa. Dimokuraɗiyya a dan ƙasa. ƙasa. ƙasa. ƙasa. Bismillahir Rahmanir Rahim wa sallallahu ala Nabil Karim. A ‘yan uwa al'ummar musulmi masu sauraron mu ko suke ganin mu a wannan tasha na mana gaisuwar musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. sunana yusuf muhammad sambo rigacikun ɗaya daga cikin masu gudanar da wa'azi a wannan ƙasa tamu mai albarka. akar makalla kasantuwar ku na jagorori al'umma musamman bangaren musulmi ya kuke kallon halin da ƙasar nan ke ciki irin matsalolin da suke faruwa to ni a tawo fahimtar halin da ƙasar ta kasance a yau babu abin da za mu buɗe baki mu ce sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abin da ya sa kuwa na faɗi haka wato shugabanci wata mas'ala ce mai nauyi kuma amana ce da allah yake baiwa shugaba kuma allah yana so duk wanda zai ɗauki nauyin wannan amana to ya tabbatar da cewa ya yi abin da ya dace ya yi wata rana abu zarril gafari ɗaya daga cikin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana tare da manzon allah sai ya roƙi manzon allah ya bashi shugabanci ya ce ya rasulallahi ba ka bani wani shugabanci ba ya ce ina faɗin haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya doki ka kafaɗata ya ce kai abu zarri shi shugabanci amana ce ita kuma amana kai toce da dana sani ranar tashin alkiyama in ba wanda ya yi abin da ya dace ya yi ba wannan kalma da manzon Allah ya faɗiwa abu zarar gafari ne a fahimta ta ba rashin ƙauna ya sa ya faɗi mashi ita ba a'a sai dai kawai don sanin shi abu zarar gafari kila mutum ne mai rauni wanda ba zai iya ɗaukar ɗawainiya da kaiwa da komowar shugabanci ba domin shi shugabanci ana buƙatar mutum jajirtacce wanda zai tsaya ya ɗau mataki a duk lokacin da wani abu ya bujiro na ɗaya kenan abu na biyu akwai wasu abubuwa guda biyar da malamai suka raɗa masu suna kulliyatul khams wanda ake so wanda duk ya zama shugaba ya kokari ya tsarewa al'umma wa'annan abubuwa na farko idan ka zama shugaba ana so ka tsarewa mutane addininsu mutane su samu damar yin addininsu kamar yadda allah mai girma da ɗaukaka ya umarni a yi addini na biyu ka tsarewa mutane mutuncinsu in an ce tsare mutunci tun daga abin da ya shafi zagi ko mari ko zunguri ko kisa ko wani abu mai kama da wannan ka tabbatar ka tsarewa al'ummarka da kake shugabanta su wannan al'amarin na uku ka tsarewa mutane hankalinsu kar ka bari ana shigo da ƙwayoyi ko tabar wiwi ko hodar iblis kamar yadda aka laɗa mata suna duk abin da zai gusar da hankalin ɗan adam ka tabbatar ka ɗau mataki ba a shigo da irin wa'innan kayan mayan ba wanda zai gurɓata hankalin ɗan adam wanda in kuka kula a yau a ƙasar nan mafi rinjayen abubuwan da ake ɓarna da su ai da wa'innan kayan shaye-shayen ne mutum zai sha koken ko zai sha tabar wiwi ko wasu ƙwayoyi masu gusar da hankali ya zamanto bayi da tausayi bayi da imani idan ya zo ya rike bindiga a kan titi zai fashi ko zai kidnapping ko zai wani abu mai kama da wannan bai jin tausayin tsoho bai jin tausayin yaro bai jin tausayin mace bai jin tausayin malamin addini na musulmi ko na kirista saboda ya riga ya sha kayan maye ya fita hankalinsa wannan kenan sannan na hudu a tsarewa mutane abin da ya shafi dukiyarsu kada a bari ɓarayi da ɓarawan zaune mai sayan kayan sata da ɓarawan da yake zuwa ya sato kayan da ɓarawo ɗan fowon nayi wanda yake ma mutane wayo ko dabara ya kwashewa mutane kuɗinsu da wa'inda ake kira informants wa'inda za su ba da labari aiwa ne ran nan bayan karfe hudu da minti biyar ya sai da gidan shi a guri kaza saboda haka babu lokacin da za a ce ya kai kudin shi banki kudin suna nan a gidan shi to ka'ida ne a ce gwamnati ta ɗau matakai akan duk irin wa'innan mutanen ba a ƙyale su ba na biyar ɗin shine tsarewa mutane na saba su wato kada a rika bari ana yin aure idda ba ta ƙare ba wa ɗaura aure ba wali ko wani abu mai kama da wannan to idan mutum ya dubi yanayin a matsayin ku ku 'yan jarida da ni kaina a matsayina na mai wa'azi da ɗaiɗaikun mutane waɗanda ke sauraron mu a yau sai mu duba mu gani cikin abubuwan nan guda biyar wanne ne aka tsarewa al'umman najeriya idan kana tafiya a kan titi baka tsira ba daga 'yan fashi baka tsira ba daga barayi baka tsira ba daga kignafas in kana masallaci baka tsira ba in kana gonarka baka tsira ba in kana cikin gidanka baka tsira ba to ina tsaro ina kariya wadda aka ce a yi cikin wannan hali yanzu da nake bamu wannan labari kaga masallacin nan Limamin mu na wannan masallacin da nake magana da ko a cikin shi ya kama hanya zai je wani zumunci a nan kan hanyar kwanta gora. kawai suna cikin tafiya kawai sai ga irin wa'innan 'yan bindiga a tsakiyar titi direban ya nemi ya kauce ba zai tsaya ba suka harbi direban kafin mota ta gama tsayawa allah ya kiyaye ma ba ta faɗi ba tana tsayawa suka gargaɗa duk wa'inda ke cikin motar suka tafi da su cikin daji zuwa yanzu maganin da ake ciki yana hallinsu ba a sake shi ba to kaga in aka wayi gari ƙasa ta zama haka to kai ka ce irin ƙasan nan ce da Allah ya bamu labari a cikin alƙur'ani inda Allah yake cewa wa daraballahu masalan ƙaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fa kafarat bi an umillah fa azaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un ma'ana Allah yana buga misali da wata ƙasa ƙasan nan da kanat aminatan amintacciyar ƙasa ba rikicin boko haram ba rikicin ƙabilanci ba rikicin addini babu kiginafas ba duk irin waɗannan rikice-rikice aminatan muɗuma inna na tsatsiyar ƙasa ya ti har zuku hara gadon min kulli makanin arzikinta yana zuwa mata ta kowane ɓangare ana cikin haka fa kafarat bi an sai ta kafirce ta butulce ma ni'imomin Allah ba fa zaka hallahu libasal ju'i wal khawfi sai Allah ya ɗanɗana ma ƙasar tufafin yunwa da tsoro bima kanu yasna'un sakamakon abin da 'yan ƙasar ko mutanen ƙasar suke aikatawa saboda haka ni a tawa fahimta alƙiblar ƙasan nan a yau bayi da kyau kuma ban jingina laifin a kan ɓangare ɗaya kaɗai ba a'a masu mulkin suna da laifi sai sun gyara talakawan ma suna da laifi sai kowa ya gyara domin abin da alkur'ani ya gaya mana cewa allah ya inna allah la yugayyiru ma bi ƙaumin hatta yugayyiru ma bi anfusihim ma'ana Allah baya canza abin da ke tare da mutane na ni'ima ko na azaba hatta yugayyiru ma bi anfusihim har sai su sun canza da kansu ni a ƙarƙashin wannan ayar fahimtar da nema wannan ayar idan da za a canza gwamnati ɗari matuƙar masu mulkin da talakawan da ake mulka matukar ba su canza halayensu ba to inna Allah la yugayiru ma bi qaumin hatta yugayiru ma bi anfusihim saboda haka a wannan gabar dole sai mun canza ɗabi'unmu da halayenmu mu dawo daidai talakawan zamanin annabi musa alaihi salam sun zo sun gaya wa ainihin annabi musa damuwarsu kamar yadda aka rika zuwa ana gaya wa janaral muhammadu buhari kafin ya anshi shugabancin nan ya zo hannunsa talakawa suka rika zuwa suna gaya masa uzina min qabla an ta'atiyana an cutar da mu kafin ka zo wa min ba'adi ma itana kuma bayan ka zo din ma gashi an zo an ci gaba da ainihin cutar da mu annabi musa salam ya ce ku yi haƙuri allah zai halakar da maƙiyinku wa yastakhlifukum ku kuma ya ba ku jagorancin ƙasar kuma fayanzur kaifa ta'amalun kuma ya ga irin kamun ludayin naku shugabancin da irin naku mulkin talakawan zamanin annabi musa salam suka zo suka gaya mai haka da tafiya ta tafiya abin bai bari ba ya suka sake zuwa suka sake kawo damuwa da kuka gurin annabi musa ya ce kai bari in ba ku shawara ista'inu billahi wasu wasbiru ya da nike ba ku shawara ku nemi taimako a gurin allah kuma ku yi haƙuri innal arada lillahi ƙasan nan dai ta allah ce yurithu man ya sha'u Allah yana gadar da mulkin ta ga wanda ya so wal aqibatu lil muttaqin kyakkyawan ƙarshe yana nan a gurin masu jin tsoron Allah da wannan nake kiran talakawan Najeriya da masu mulkin Najeriya duk gaba ɗaya mu ji tsoron Allah mu haɗu mu gyara halayenmu da ɗabi'unmu. Demokuraɗiyya dan ƙasa. Dimokuraɗiyya a ƙasa, ƙasa, ƙasa, ƙasa.